Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. A sai da ce ya kace Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita ina fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. To likita ka san masu iya magana suka ce waka bakin mai ita ta fi daɗi. Eh, gaskiya mm, To ga wannan mai tambayar za ka ji da kanta. Suna na Hajiya Aisha Tukoli Mojiyar Lema. Likita ina da tambaya ne akan jarirai. Me yasa jarirai suke eh, abin nan suke miƙa? Sai ka ji suna miƙa suna ta miƙa. Ko menene isa suke miƙa ina fata za a yi min bayani. To na gode. to abin da sa jarirai ke miƙa shi miƙan nan da suke yi yana eh. ƙara ƙarfin jijiyoyinsu da su kin san lokaci yadda yara ke shan nono kuma eh. suna shan irin kwalban na madara to suna wani iska na shiga cikin su to wannan miƙewa nan da suka yi yakan sa su yi tusa iska fito sai su rinka jin daɗi to wannan duk wannan duk yanda suke ƙara girma da ƙara ƙarfi kenan miƙe-miƙen nan da suke yi hajiya kuma kamar yadda ka ce yana ƙara musu ƙarfin su da su eh hajiya eh don sai ka ga wasu jariran akai-akai kuma in ka miƙe su ɗin suna so eh wannan shi ke kara musu karfi don mm. suka so ma tafiya ma duk wanne karfin da suke shi ke sa su yi saurin tafiya da sauransu ma hajiya to eh, ashe abin da ke taimaka musu kenan abin da ke taimaka kenan wannan ai ba ba wannan illa bane yana taimakon su kwarai wannan a'a to <laughs> eh. to <laughs> ina fatan malamar da ta yi wannan tambaya da sauran masu sauraron mu sun karu da wannan bayani da kai To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Aisha Usaini Dangote a can jihar Yobe. To. Ta ce wai akwai 'yan uwanmu mata da ba sa yin jinin haila kuma suna haihuwa. To ta yaya suke ganewa sun ɗauki ciki? To aikin san in dai mace ɗauki ciki yanayin ƙwayoyin halitta da ke cin jikinta kan canza. Da farko ma eh da farko likita kafin kai wannan bayanin. Tana yiwuwa mace ba ta jini kuma ta yi ciki? yawanci yawanci ko akwai mata da suke haila amma kin sai ba kowane mace dai tana haila haji <laughs> sai dai waɗansu kinsu za su kwana waɗansu ba su yadda kamar kwana 28 yadda waɗansu ke yi sai dai su rika yi jefi jefi jefi jefi eh waɗansu haka suke yadda Allah ya yi su kenan to akwai su ba yadda zai yi kenan mace in ba ta haila ta yi ciki da wuya sai dai kuma wani ikon Allah hajji amma to amma akwai ko kuma ban san ko abin da take nufi ka san akwai wasu matan da idan suna shayar da yaro ba sa haila eh mace na shayar da yaro ba ta haila to wasu kuma sukan yi ciki sai bayan sun yi ciki din sai su ga kamar cewa dan shayarwa da suke yi ne batun ah, da ba sa haila ba za su yi ciki ba. Eto, eh, aikin san eh, abin da ke faruwa abin da ke ka haila din shine kin san kowane lokaci kowane wata ko kowane lokaci akwai inda Allah ke sa mahaifan ta shirya domin ciki ciki kowane lokaci to shi ne, to wannan bai faru ba to shi ne sai mace ta yi haila din hajiya to eh. to kuma ka yi bayani akan cewa kusan kowace mace tana haila din sai dai wasu ba sa yin shi kamar duk wata eh, kamar sauran mata eh. to mu je ga tambayar da ta yi ta ce wai ta ce ba sa haila amma kuma waya suke ganewa suna da ciki to yawanci aikin sa mace na da ciki yanayin jikin da kan canza ga baki daya domin kwayar halitta din duk sukan canza a cikin jikin mace mai juna biyu dole in dai tana cikin za ta canjin jikinta wani lokacin zun da yake yanzu da abubuwan ilimin kimiyya ai ana gwadawa kan lokaci kuma baya ga haka ma wasu matan a sai kaga suna kwaɗayi ko kuma da safe din a tashi ana harasuwa akwai eh. dai alamu eh akwai alamu shi yasa yi shi yasa ƙwayoyin halittar sukan canza ne wanda turanci muna kiran su hormones to suka canza din to waɗansu za a ga sun so ɗan jiki wani lokaci za a ga sun jikinsu na ɗan kukumbura ma wani lokaci a saboda haka in suka je aka duba su sai a ga cewa suna da suna da ciki eh, suna da ciki to <laughs> to ina fatan wannan bayani da kai ya gamsar da ita wannan malamar da kuma sauran masu sauraron mu to shi kuma malam Adamu Sabi, Wangara a can Gizawa jihar Kano ya ce wai da Allah me ke kawa cutan jiri ne kuma yana da magani? Eh akwai abubuwa da ke kawo akwai waɗansu mutane waɗansu abubuwa da ke faruwa a kwakwalwarsu waɗansu waɗansu kuma waɗansu abubuwan na faruwa a cikin kunnen su don akwai abu a cikin kunnen dan adam da ke shi ke sa ka baka jin jiri kowane lokaci to akwai dan abu haka in dai jirin akai akai ne ko kuma yana faruwa kowane lokaci to bai kamata mutum yana jin jiri kowane lokaci ba akwai matsala akwai matsala da kana jin jiri haka da yau da aka je kuma akwai wasu magunguna muka so mu sha sukan ba sa mutum ya rinka jin jiri To tana yiwuwa ko kamar yadda ka ce ko cuta ce ko kuma maganin da mutum yake sha. Eh ko wani likita ya ba mutum magani wani sabon magani ko kuma wani cuta ne kin san akwai wasu cututtuka kamar kamar irin sankara na kwakwalwa da sauransu suka sa mutum lokacin ka jin jiri haka ba kai ba. Dai mutum na jin jiri haka dole ya je sauri a gwada shi. a dai gwada shi din in kuma an bashi magani ne da yake sha ya fara ganin jiri din sai je gaya ma eh, likita eh likita yake so a canza magani, amma bai kamata wani kajin jiri ko wani lokaci ba sankaran kwakwalwa ne kawai ke sa jiri ko akwai wasu cututtukan kuma eh akwai kamar irin cututtuka da ce na kamar na kunne waɗanda a cikin kunne da to su ne suka fi sa mutum jin jiri da ciwon haka a saboda haka da dai mutum yana yawaita jin jiri din to akwai matsala ya je a eh, duba akwai matsala eh, akwai wani abu da ke faruwa a cikin jikinsa akwai likita ta kamar mai da zai gani ne ko ko duk likitan da ya je mishi bayani za a gwada shi ne yawanci dai ka je likita likitan da kake gani kowane lokaci in ya tsanani ne za a kai ka wani likitan da gwanin ce akan abubuwan kai da kwakwalwa to Allah ya sawaike amin amin sai kuma wannan tambayar da muka samu daga wajen Abba Sa'ad Mahuta ya ce wai shin da gaske ne shinkafa ko kuma cin shi yana sa yana haddasa ciwon basir? A shinkafa ya ci sadaka ciwon basir hajiya. To, jamfi ne hajiya. To, jamfi ne ko? <laughs> Eh, eh. Ba dai kuma cutar da shinkafa ke haddasa ko? akwai yanzu na ilin kimiyya kamar irin shinkafa da muke sata irin na tura din nan fara chat haka eh. to inda kana cewa sugari bai cike kamar da cin ta kowane lokaci ba domin da akwai sugari a ciki da yawa tana narkewa don in ta shiga jikin mutum tana narkewa ta zama sugari da sauri da sauri haka to amma an ba don wannan ba ai ba wani ba wani abin da shinkafa ke haddasa eh. ko to kamar yadda kace a ah, <laughs> camfi ne eh. to to wannan fata Malam Abba Sa'ad mahuta yana kusa kuma ya ji wannan bayani. To shi kuma Malam Rilwanu Ibrahim a can jihar Adamawa ya ce idan ya ci nama ko sai ya ji wai kowane irin nama ya ci wai sai ya ji haƙorinsa suna masa ciwo. Haka kuma idan ya sha ruwa mai sanyi sosai shi ma yana sa mishi a zafi kamar wato kamar ya kuka wani lokacin. saboda haka yake son ya ji me ke kawo haka to akwai wani abu da ke faruwa kamar kin san haƙorin ɗan adam akwai wani abin da ke waje ɗin nan fari ɗin eh. to suna kira nama to shi wannan shi ke kare abubuwan da ke cikin cikin haƙorin to akwai ɗansu mutane wannan ɓarayin haƙorin kaurinsa ya ragu kwarai sai ruwa waɗansu abuwa suna iya shiga ta ciki to suna shiga su ke shiga su kai wurin jijiyoyin sai sa mutum rika zafi da yawa ya kamata in yana ji wannan je wani likitan haƙori a duba sosai a ga ko menene eh a ga ko menene domin bai kamata in ya ci nama ko ya sha ruwa ya rinka jin sanyi da yawa ba yanzu akwai magunguna wanda zaka iya ana kama za ka iya kuskure bakinka da shi ko kuma ka sa a buroshi ka sa wanda zai iya ƙara ƙarfin wannan barin haƙorin amma wannan dole saurayi je wani likitan haƙori musamman a duba. To kuma kafin ya je ma tunda ya ce ruwa mai sanyi ne sai ya daina shan ruwa mai sanyi sosai. Eh ya daina shan ruwa mai sanyi in naman yanda yake ci ya rage cin nama. <laughs> Ah, to to amma idan ya je gun likita din akwai abubuwan da za a yi ko? Eh za a gwada. Akwai akan ɗauki hotunan haƙoran a ga yanda yanda haƙoran suke. Aka duba za a tabbatar da me ke faruwa a ciki. Eh ana iya ɗaukan hotunan haƙoran hajiya. To Allah ya sauke. Amin amin. da sa kuma in ya je a dace. Eh, amin Allah sa a dace. Eh. To shi kuma Malam Kabiru Janya shi ma daga can dai Najeriya. To. Wai shan rake mai zaƙi ga mai cutar diabetes ciwon siga yana da illa ne? Eh bai kamata mutum mai shan mai ciwon diabetes rinka shan rake haka haka haka ba. Me yasa? Domin kin san akwai yana da wannan sugari din. wanda in ya sha ana iya ƙara abin nan sukarin da ke cikin jininsa. Eh da kace haka haka dinnan kada ya sha kwata-kwata ne ko ko in zai sha sha da kima. mutum ya sha da kima kuma mutum zai sha a rinka gwada kin sa akwai wani abu da ake gwada jini to a ga yawan shiga eh a ya eh, rinka gwada domin amma in yana da ciwon sukari ne kuma bai shan magani to bai kamata ya rinka shan rake ba to eh to Allah ya sauke amin amin To sai kuma wasiƙar Rilwanu Fajardu a can ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto. Ya ce wai gaskiya ne ciwon makogoro akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? Kuma wai gaskiya ne makogoro kan ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunanin da farko ne? <laughs> Ka ba shi ansa, ka fahimci abin da yake nufi? Ya ce, me ya tambayar da Wai cikin makogwaro. a cikin makogoron mutum. Eh. Akwai sinadaran da ke zama rigakafin kamuwa da cutar kansa? a to wannan dai ba wannan ba wannan ba ne eh, wannan ne hajiya to tambayar shi ta bifa wai gaskiya ne kuma makogoro kan ƙara ƙarfin ƙwaƙwalwa da tunani a wannan duk canfi ne <laughs> to ina fatan malam Lirwano Fajatu yana kusa kuma ya je bayanin wannan tambaya da ansa da ka bashi to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu, sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya a halin yanzu kuwa a madadin da tiladar Jummai ali ke fatan a huta lafiya